Tafkin Albarkaize yana kan sansani mai sunan guda da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta san da shi. Albarkaize na kumshe da albarkatu kamar yadda kumandan Usaini Haruna Sale na ma'aikatar mahalli ta gaya ya bayyana. tabki ne da ke kumshe da albarkatu masu yawa ko na tsuntsu ko kuma na kifi kuma tabki ne da ke haɗe da kogin Isa. A lokacin hahawar ruwan kogin wannan tabki na cika da ruwa daga bisani kuma ruwan su janye. A shekarun baya-bayan nan saboda tasirin sauyin yanayi wannan tafki na fuskantar barazana domin kasancewar akwai mamayar rairai cikin shimfidar kogin isa ita ma shimfidar tafkin rairai ya mamaye ta sosai ta yadda yawan ruwan da tafkin ke iya dauka ya ragu baki daya. wa'anne ne sakamakon da ke ga halittun ruwan da ke rayuwa a wannan tafkin na albarkaize A bana matsalar da muka cikar da ita a wannan tafki mun gano mutuwar kifi da yawa kuma hakan ya faru ne kasancewar zurfin ruwan ya ragu sosai. Shi kifi yana rayuwa ne tare da sinadarin oxygen. Matukar ruwan basu da zurfi yanayin zafi mai tsanani na rage yawan sinadarin oxygen da ke narkewa cikin ruwa kuma idan wannan hali ya kasance kifi bai iya rayuwa wannan ne ya kawo yawan mutuwar kifin. wa'anne ne matakan da aka ɗauka domin tsirar da wannan tafkin? Mu kanmu a mu bangare muna yin bakin kokarin mu domin ganin yadda zamu mu ceto wannan tafki. Tun a bara mun gyara takardu don neman tallafi ga kamfanin Satom da ke aiki a wannan yanki ko za su iya taimaka muna da su a janye rairai da ke cikin wannan tafki kuma ina jin harkokin suna tafiya daidai saboda ba da jimawa ba. Jami'an ɗakin manoma a matakin jiha sun zo a nan sun gana da ma'aikatan kamfanin kuma sun sanar da su cewa abubuwa na tafiya kamar yadda ake so.